أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربي فلا تكن من الممتلين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز تولوا فإن الله عليم هذا رد هذه الآيات رد على من يزعم في من يزعم أن عيسى إله هذا رد على ادعاء ألوهية عيسى كما سنرى في الآيات إن شاء الله وقبل ذلك wanda yake tambaya wai mai bambanci tsakanin tuba da istighfari akwai bambanci ko ba bambanci tuba istighfari lafzozin shi daban-daban ne tuba kayi laifi sai ka tuba ka dawo ka daina laifin istighfari kana neman gafara sai ta yi kana kan laifin amma kana istighfari kana nufin kana istighfari alaisa kazalik astagtuba shine istighfari shine astaghfirullah ina neman gafaran Allah sai ta yi kana kan laifin baka da niyyar ka daina tuba kuma fa da kai laifin sai kai nadama saboda istighfari shi ka ce astaghfirullah tuba kuma yana da sharadi shurutut taubati annadamu ala ma fata kai nadama kan abin da kai ya wuce sannan ka dau niyan ba za ka koma yi ba sannan ka bai da hakkoki sannan ka ba haka bane ba wal zub wal mm, taubati shurutut taubati annadamu ala ma fata wa niyyatu alla yauda ila zambi wa an yatruka ma'asiyata fi kai daina akwai bambanci tsakanin su lafzan wa ma'anan inna masala isa indallahi allahi ka masali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu faya fayakunu waɗanda suke cewa annabi isa allah ne ko biyun eh, saniya ko biyun mm, ɗayan uku ne sai aka ce inna matsala isa inda allahi ya ce tabbas kwatankwacin isa a wajen allah ka matsali adama kamar yadda adamu yake annabi adamu allah ne ya halicce shi haka annabi isa shi ma allah ne ya halicce shi khalaqahu min turabi ya halicci annabi adam daga kasa sun qala lahu sa'an yace da shi kun fayakunu yace kasance fakana alhakumin min rabbika fala takun min almumtarina wannan shine gaskiya daga ubangijinka kada kai shakka ko kada kai kokonto ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min alilmi to duk wanda ya zo ya jayayya da kai ya kawo hujja ka kawo hujja mu almuhajja shine kowa ya kafa hujja wanda ya zo ya yi musu da kai ko ya jayayya da kai a kan wannan matsalar cewa ka ce annabi isa bawan Allah ne ba Allah ba ne shi kuma suka ce a'a faƙul ka ce da su ta'alau ku zo nad'u abna'ana wa abna'akum mu kira 'ya'yanmu ku kira 'ya'yanku wa nisa'ana wa nisa'akum da matanmu da matanku wa anfusana wa anfusakum da mu da kanmu kuma da ku da kanku duk wanda yace ba haka bane ya zo ya kira ƴaƴansa ya kira matarsa ka zo ka kira ƴaƴanka da matanka a zo ayi ibtihali ibtihali shine addu'a da tadarru'i فنجعل لعنة nabtahil على الكاذبين ثم نبتهل سأنا sai أنزو ibtihali mana za a raba gaskiya tsakanin gaskiya da ƙarya kenan na faɗa ta ce a'a ka faɗa na ce a'a to baka ɗauki abin da na faɗa ba ban yarda da abin da ka faɗa ba yaya za a yi sai na ɗebo iyalai na sai kai ma ka ɗebo iyalanka duk wanda ke kan gaskiya ba ji shakka ya ɗebo iyalansa a zo a yi ibtihali tsirowa kenan za a yi wanda yake kan gaskiya ba ya jin shakka wanda yake kan ƙarya shine zai ji shakkan wannan ba zai da kawo ƴaƴansa ko matansa ba balle zo a tsinuwa falaj Allah alatallahi alal kadhibina musanya la'antar Allah la'antar Allah sarki zata kasance akan makaryata a cikin wannan ko mu ko ku inna hadha tabbas wannan lahuwal alqasasul haqq shine kissoshi na gaskiya da Allah yake baka labari wa ma min ilahin illallah babu wani abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki shi kadai wa inna Allah lahuwal azizul hakim kuma tabbas Allah madaukakin sarki shine buwayayyen sarki alhakim mai hikima fa in tawallau in suka kiya fa inna Allah alimun bil mufsidina to Allah ya san mabarnata ma'anan cewa Allah ya san mabarnata to zai kama su zai musu sakayya kada ka damu kanka ikra يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجلتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إيه، إن cewa annabi isa ba Allah ba ne ma'ana zancen shirka da wani menene da an gama da su kenan to yanzu sai a yi kira zuwa ga tauhidin Allah madawakin sarki shi kadai to lokacin da manzo Allah aka ce manzo Allah ya kira su ku zo mu yi mubahala to sun san cewa ba kan gaskiya suke ba shi suka kiya shi sa wannan mubahalan ba ai ba sai Allah madawakin sarki ce qul ce ne da su ya ahlal kitabi ya ku masu littafi yahudu da nasara kenan ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo mu hadu kan kalma ɗaya wacce za ta daidaita tsakaninmu da ku a ƙasalin tauhidi kaɗai ta Allah madaukakin sarki wacce irin kalma ce wacce kalma ce wannan da za ta daidaita tsakaninmu da ku Allah na abu da illallah kada a bautata mu kowa sai Allah kada mu bautata mu kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu yi shirka da Allah ko da kwatankwacin jankiya kiyashi ne dukkan annabawa da manzannin Allah kan wannan aqida suke kan wannan asali suke wala babu na ba'dan arbaban min dunillahi kada sashin mu ya ɗauki sashi ubangijan nai kuma bayan Allah madaukin sarki kada bauta wa kowa kada ɗauki sifofin Allah madaukin sarki a baiwa kowa fa in in sun kiya faƙulu shaɗu bi anna muslimuna ku ce da su to ku shaida fa mu fa musulmai ne wannan musuluncin da ake kyangyama ake kyamatarsa yanzu kowa yana jin nauyin ma ya nuna shi musulmi ne saboda kaskancin da musulmai suka shiga ciki a yanzu kaskancin da musulmai suka shiga ciki a yanzu ko kuwa a'a kaskancin da musulunci ya shiga ciki a yanzu me bambanci da kaskanci da musulmi suka shiga ciki a yanzu da bambanci da musulunci ya shiga ciki a yanzu me bambanci musulunci yana nan yadda yake da ɗaukakarsa da darajarsa da buwayarsa da komansa baki ɗaya ba abin da ya ragu a ciki su ne ne suka samu kansu a cikin kaskanci musulmai to sanadiyan musulunci ko ko a'a sanadiyan son zuciya sanadiyan son zuciya ya ahlal kitabi ya ku yahudu da nasara lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzilat injilu illa min ba'dihi dan me kuke jayayya dan me kuke husuma dangane da Ibrahim Yahudawa suna cewa Annabi Ibrahim ba Yahude ne Nasara suna cewa Annabi Ibrahim ba Nasare ne kaji aka ce nagari na kowa ko kowa na alfahari da Annabi Ibrahim yahuda su ce ai Annabi Ibrahim ba Yahudanci yayi Nasara su ce Annabi Ibrahim Nasaranci yayi وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده alhali kuwa. da attaura da linjila duk ba a saukar da su ba sai bayan annabi ibrahim da zamani mai tsawo tsakanin annabi ibrahima da annabi musa ya kai shekara 700 tsakanin annabi isa da annabi musa da annabi isa ya kusa shekara dubu annabi ibrahima da annabi isa ya kusa shekara dubu dan menene kuke cewa annabi ibrahima ba yahude ne ba annabi ibrahima ba nasare ne ba a saukar da attaura ba sai bayan annabi ibrahima da shekaru masu dimbi yawa ba a saukar da injila ba sai bayan annabi ibrahima da shekaru masu dimbi yawa dan me kowa ke ikirari cewa annabi ibrahima shine afala taqiluna ba ku da hankali ne ha antum haula'i ha jinsun fi ma lakum bihi ilmun ku yahudu da nasara kuna musu akan abin da kuka sani yazo miki cikin littafin ku sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yazo cikin at-taura da abin da yazo cikin injila abubuwan da yazo cikin littafin ku kuna jayayya akai falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun to dan me kuke jayayya cikin abin da ba ku da ilimi <clears throat> a ciki annabi ibrahima abin da zo cikin attaura da sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lijila da sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan me kuke jayayya a cikin abin da ba ku da ilimi gare shi wallahu ya'lamu Allah madaukakin sarki shi ya sani wa antum la ta'lamuna to ku sani ya zuga magana ta gaskiya ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya ولكن كان حنيفا musliman annabi ibrahim bane bane sai dai hanifan ma'ilan an kulli al-adyan mustaqiman ala sahih wa huwa al-islam musliman annabi ibrahim musulmi ne bane bane musulmi ne wa ma kana min al mushrikina ba shi cikin mushrikai bai shirka ba bai kira zuwa shirka ba inna aulan nasi bi ibrahima waɗanda suka fi cancanta da annabi ibrahima suka fi kusa da shi suka fi cancanta da shi lallazina taba'uhu waɗanda suka bi shi wa hadha nabi da wannan annabi jikansa muhammad ibn abdullahi sallallahu alaihi wa sallama wallazina amanu da waɗanda suka yi imani wallahu waliyul mu'minina Allah madaukakin sarki shine waliyin mu'minai shine masoyin mu'minai majibincin al'amarin su mataimakin su اقرأ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء ودت طائفة من أهل الكتاب أن يضلونكم ma'ana ƙoƙari kenan da ahalul kitabi yahudu ko nasara suke yi don su ɓatar da musulmai da'iman wannan matsalar tana nan har abada har ana da kasa wadda ta'ifatun min ahalul kitabi lau yudhillunakum ina ma da sun samu dama sun batar da ku sun yi wasa da hankalinku sun yi wasa da addininku sun rikita muku al'amari ku kasa sani mecece gasken al'amarin ma wa ma yudilluna illa an fusahun wa ma shukuruna ashe ba su sani ba kansu suke batarwa amma su ba san kansu suke batarwa ba ya ahlal kitabi ya kuma zuwa littafi yahudu da nasara lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhaduna dan me kuke kafircewa da ayoyin Allah madaukakin sarki ku kuma kuna sane da cewa gaskiya ne kun karanta cikin littattafan ku sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun san shi kun karanta cikin littattafan ku mana ayatul kauniya kun karanta ba abinda ba ku karanta ba dan me kuke kafircewa kuma wa antum tashhaduna ko kun san cewa Muhammad ibn Abdullahi al'amarin shi gaskiya ne ya ahlal kitabi ya kuma zuwa littafi yahudu da nasara lima talbisuna alhaqqa bil batili wa taktumuna alhaqqa wa antum ta'lamuna dan menene kuke boye gaskiya sai ku ɗauku karya ku cakuɗa ku cuɗanya da gaskiya don su rikita ma musulmai al'amarinsu su kasa sanin cewa menene ma gaskiyar al'amari yanzu ba wai sun fe ku zama yahudu ko da a'a su rikita muku addinin ku kasa tabbata kan gaskiya in kana riku kyakkyawar riko da addinin ka ba wanda zai rinjaye ka amma in aka zo aka rikita ma lissafi aka bata ma addinin ka zo ba baka san addinin naka ba baka san gaskiyar da ke ciki ba za ka yi riko da shi wannan ya dauki kaza wannan ya kaza a bar addinin a daina aiki da shi sai san zuciya to shi su samu su ji su ja ku yadda suke so su kai ku inda suke so wa antum ta'lamuna wa qalat ta'ifatun min ahli alkitabi sai waɗansu cikin ahlul kitabi yahudu da nasara sai suka ce aminu billazi unzila ala allazina amanu a wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'una sai suka ce ku bar mu rikita musu addinin su mu je mu shiga addinin musulunci da safe da yamma sai mu fita da safe sai mu shiga da yamma sai mu fita su ma musulman ko sa ga yadda muke yi su ma su shiga da safe su fita da yamma an fahimta abinda suke nufi kenan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku gaskata sai wanda yake cikin addinin ku ma'ana kada ku je kuna gaskata addinin musulunci ku ce abinda addinin musulunci din yake fada din nan gaskiya ne haka kuka sanya cikin littafin ku kada ku yi haka in kun yi haka musulmai za su yi kyakkyawar riko da addinin su kada ku bar mushrikai su san haka za su je su ma su shiga musulunci to ya za a yi sai a shiga hayaniya ana rikita wa mutane addinin musulunci wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku gaskata sai wanda ke cikin addinin ku ma'ana kada ku bayyana asirin ku sai ga wanda yake cikin addinin ku ma'ana abinda kuke da shi na ilimi din nan ku koyi sai wanda suke cikin addinin ku in kuka yi sakaci musulmai suka sani za su koya za su iya kuma za su rinjaye ku da ƙarfin imani yasa duk yadda za a yi ku ɓoye ilimin da kuke da shi na kere-kere na koyon menene da menene na koyon kaza da kaza da kaza na koyon kare dangi ba yadda za a yi ba kuɗin da zaka ba su je su koya maka wannan kana musulmi duk inda ka je koyi ilimi za su koya maka lauyanci likitanci abu amma ma'ana abubuwan da suke da shi na mallakan nukiliya ne ko wasu abubuwa ne da suke jir da suke sarrafa duniya da suka dama ba yadda za a yi su koya maka sai wanda suka san kan addinin su yake zai musu abin da suke so wala tu'minu kada ku gaskata illa liman tabi'a dinakum sai wanda ya shiga addinin ku an fahimci wannan ko wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku gaskata sai wanda ke ya shiga addinin kada ku bayya kada ku bar ya san asirin da ke cikin addinin me wani sirri ke cikin addinin a cikin addinin akwai tabbatar da cewa addinin musulunci na gaskiya ne in kuka bari musulmai suka san da haka za ku kara musu kaimi su yi kyakkyawar ko da addinin su kada ku bari mushrikai su san cewa a cikin littafin ku ba addinin musulunci gaskiya ne to mushrikai in suka ji haka za ku kara kaifa karfafa musu gwiwa su shiga addinin musulunci kar ku yadda da haka wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum dinakum kada ku yadda kada ku bari kowa ya san sirrin da ke cikin ilimin da kuke da shi na kere-kere na menene da menene in kuka bari musulmai suka iya in kuka bari musulmai suka sani za su koya za su iya kamar yadda kuka iya to za su rinjaye ku da karfin imani shi yasa komai ana yin shi ne kaffa kaffa ana ɓoyewa ba za a bayyana ma sirrin ba sai an rina ka an bar an canza ka ka zo ka tsani musulunci ma fiye da musulmai fiye da su arnan to wannan lokacin ka zama su kenan ko ka fi su matsannan kin musulunci za ka iya koyan komai za a koya maka amma duk inda za ka je ka je Amurka ka je Ingila ka je kasashen turawa akwai abubuwan da za akwai iyakacinka akwai inda ba za ka tsallake ba har abada ba za ka iya ba to ya za a yi a iya kenan yaya su suka yi suka iya a lokacin da duniya ke hannun musulmai zuwa suka yi suka kankar da kai suka koya suka iya suka je kasansu suka je suka fadada suka yi bincike suka gyara suka goge suka cancanza suka tsawaita suka fadada sai suka zo suka iya to da suka iya yaya za su yi shi suka mallaki duniya to yaya za su yi da musulmai sun san musulmai na da karfin imani duk abin da aka yi jayayya da musulmai a kai musulmai za su koya su iya kamar yadda kuka iya ba suna da karfin imani to a saka musu fitina tsakaninsu su yake yake suna kashe suna kashe kashen junan suna yaki sai aka dauki yahuda aka je aka saka musu tsakiyan su baki daya aka tayar musu hankali shekara 60 ba zaman lafiya aka je aka saka musu tashin hankali yaushe za ka samu natsuwa ka koya ka iya kullum ana tashin hankali ne kullum bindigogi kullum bamababai kullum jiragen yaki kullum menene da menene in ka shiga falastino ka shiga afghanistan pakistan somali lubnan iraq menene da menene duk baki ɗaya tashin hankali ake yi masa ko ina yaushe mutane suka samu natsuwar da kwakwalwarsu za ta yi za su iya samu su koya su ma su iya har su suna kalubalantar duniya baki ɗaya to da gangan aka je aka saka musu wannan tashin hankali da rashin zaman lafiya waɗansu kuma sai aka je aka shimfida musu rayuwa ta jin daɗi zuciyarsu ta mace ba za su karan bindiga ma an sun ji hankalin su tashi ke sun ce shi su a zauna lafiya kar aika kaza kar ai kaza saboda me an kai musu alatu na jin daɗi har dan adam ya zo komai inji ke mishi wanki inji zai yi girki menene da menene komai gashi na jin daɗi kowa yana zaune zuciyarsa ta mace yaushe zai je ya iya je yi yaki yana kallon bindiga na tashi ma'ana ma bamai na tashi wuta na tashi ba zai iya baya mutu wayanda aka hada su da wayanda za su iya yin karfi su iya aka hada su da yaki yaki wayanda ba hada su da yaki yaki ba aka je aka kashe musu zuciyarsu da jin daɗin rayuwa motoci lafiyayyu masu tsada masu su menene da menene komai na jin daɗi to waɗannan wannan makirci guda biyu shi suka yi suka karya musulmai da duniyar musulmai baki ɗaya wala tuminu illa liman tabi adinaku wannan sirri ne ke karkashin shi har ana da kasa qul kace da su innal huda hudallahi an yi ta ahadu misla ma autetum ai shirya ta hallace Allah ya ga dama zai ba kowa abin da ya ga dama haju yuhajjukum inda rabbikum to Allah in ya ga dama zai ba kowa Allah muna zaune ne musulmai na zaune ne zai sauko musu da abin ko sai sun tashi su ma sun koya sai sun tashi sun koya sai sun koyi aikin soja duk abin da ake na koyon aiki yaki sai sun koya sai sun tashi sun koya sun koyi yadda ake kera makamai duk inda ake koya da duk abin da ake kashewa sai su ma sun iya sai sun koyi kaza sai sun koyi kaza saboda duniyar da kake gani yaki ake yi musulunci na sai samu ɗaukaka kafirci na sai samu ɗaukaka a lokacin da duniyar nan ke tsakanin amurka da rasha ba wanda ya kwanta ya bacci a cikinsu kowa fama maiki ya ga ke da galaba ba wanda ya kwanta ya bacci ba wanda ya sakaci ba wanda ya mika wuya kowa na faman gina kanshi yana faman kunna ma abokin abokin fadarsa makarkashiya yadda zai karya shi to yanzu duniya baki daya tsakanin musulunci ne da musulmai sa'an nan da kafirci da kafirai kowa na so ya samu galaba amma musulmai an riga an kulla musu makirci da sharri suka samu kansu cikin halin da suke ciki kafirai kuma suna faman da da samun karfi da za su mallaki duniya har abada kuma wannan ba zai taba yiwa ba alkawari ne daga Allah madau madaukakin sarki wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha la qawiyyun aziz to ya musulmi za su yanzu su farfado ya za a yi musulmi su farfado a gyara yace sai a gyara imani gyara imani wannan tabbas ne lallai ne to ya za a gyara imani eh a kira suwa duk wata al'umma da kake gani din nan abinda manzo Allah ya faɗa eh, duk kasashen kai ne ma karshen wanda ya san abinda manzo Allah ya faɗa Najeriya yaushe ka san abinda manzo Allah ya faɗa Afirka yaushe ka san abinda manzo Allah ya faɗa duk kasashen musulmai ka shiga duk littafi za a faɗa ba duk malami za a nuna ma yana magana kamar zamanin sahabi yake ba su abinda manzo Allah ya faɗa ba ne ba ba sani ba to ya za a nuna mu kace kuma a kira su a nuna musu a kira su Najeriya Kano a nuna musu ya za a kira su a nuna musu wa zai tarbiyyantar da su malamanku ina suka je suka yi karatu suka dawo hannun su suka je suka yi karatu matsala ce kwaya daya mulki mulki kowa na son mulki ba haka bane ba <clears throat> waye zai yadda ya sauka kan mulkin shi ce addinin musulunci ya zo ya ci gaba aya eh? akwai bambanci tsakanin musulunci da kafirci musulunci daban kafirci daban tsarin da ke tafiyar da musulunci daban tsarin da ke tafiyar da kafirci daban musulmi aka ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatin minas samai amanu wattaqau kafirai kuma fa falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in هناك فرق بين فتحنا له بركات من السماء وفتحنا له أبواب كل شيء بلا بركة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين zalamu walhamdulillahi rabbil alamin ka'idan da ita ke tafiya musulmi sai sun dawo kan hanya sai sun yi hada kansu sai sun zama tsintsiya madaurin ki daya sai sa'annan sai Allah ya musu albarka albarka Allah ke sauka musu ba lalle yawa ba kafirai kuwa fa falamma nasu ma zukiru bihi da suka daina suka kauda kai suka fandare suka yi kaza kaza fatana alaihim abwaba kulli shay'in duk abin da suke so za buda musu yaki maimai kenan ko eh, abin nan eh, istidraji kenan ina ma nan istidraji yaki maimai ko mana eh, yaki maimai daurin talala ina ma na yaki maimai ina ma na daurin talala ma'ana in kana son kai ma mutum azaba kada ka je ka sami yanzu talaka ba shi da abin da zai ci a ce za ka kama shi a sa kurkuku da wanda ya saba jin daɗi ga mulki ga menene a ce za ka kama a sa kurkuku waye ya fi jin zafi eh talaka ma ba shi da abincin da zai ci yau ce wahala yake yana cikin kurkuku da yana waje duk ɗaya ne wajensa to wanda ya saba mota ac office ac gida ac aka ce za a sa shi kurkuku waye ya fi jin zafi kai kanka in kuna kokowa da abokin dambenka in ka samu sa'an shi ya kake yi sai ka daga shi sama sa'annan me eh amma kana kama shi ka sauke shi ai ba zai ji zafi ba sai in kana so ya ji zafi sosai sai ka daga shi sama daga shi sama da kai kana daga shi ne don girmamawa don mutuntawa don kana son shi saboda ya ji zafin kai to haka Allah shine istidraji kenan shine yaki maimai shine daurin talala shine daurin ragon layako Eh, sun ce wai talala daurin ragon layya wannan ba shi baya ba da cikakken manan da ake so ai aka ce kana sai ka ɗauki ɗanka ko ‘yarka kana masa tawai ka daga shi sama don ka girmama shi don tausayi abokin gabanka kuma kuna kokowa sai ka samu sa'an shi sai ka ɗaga shi kowa ya gani gashi sama sai ga ma'ana so kake kakkarye baki ɗaya to shine daukin talala da daurin talala to haka Allah madaukin sarki ke tafiyar da al'amarin musulmai sai sun dawo kan abin da ya gyara na farko haka imam malik ya faɗa kafirai kuwa duk sanda suka fandare sai Allah ya buda musu wannan sai Allah ya buda musu wannan sai suna sai su cewa ai daidai suke musulmai ko ba zai yi in sun kauce kuma Allah ya ba su abin da suke so ba misali daya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka je yaki ta da addinin Allah akan gaskiya karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma da manzon Allah ya shirya su Jabalur Rumat yace ku wannan bataliyan nan za ku tsaya ba a ba ku izini ku sauko ba ko kun ga mun ci yaki ko an ci mu yaki ko kun ga ai daya daya da mu kar ku bar wajen an fahimta umarni manzon Allah ya bayar sai suka hau wajen suka tsaya abinda manzon Allah ce aka je aka yi yaki sai suka ga musulmai sun ci nasara sun ci sa'a sun ci yaki sai suka ga suka karyo suka sauko suka zo su ma a raba ganima da su sai kafirai suka ga ashe wajen nan shine strati mahallu strategy waje ne mai matukan muhimmanci sai suka biyo ta wajen sai aka zo aka karya musulmai sai aka ce aka ladabtar da su ko aka karya musulmai aka ce a aka ladabtar da su da a ce sabawa umarnin manzon Allah da suka yi din nan an samu nasara yadda ake so to umarnin manzon Allah ba zai zama yana da kima ba kenan abinda manzon Allah ya bada umarni da shi ba shi da kima gashi ya umurce mu mun saba mun ci nasara to dan me ko za mu ji saba ma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ladabtar da su don su san cewa sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da a cikin yaki ne ko cikin sallah kake ko me kake inda zaka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama to sai an ladabtar da kai sai an ja ka saboda musulmai suna da gata wajen Allah madaukakin sarki gata ko shine duk sa'an da ka wuce kana wucewa kan titi ga yara suna shakkenci suna iskanci suna komai sai ka kyale su ɗanka da yayi kaɗan sai kai mai ka ja kunne sa dan me baka san shi ne ka tsawata masa ne ko ka da ke ne don baka san shi saboda kana san shi wayancan ko ba su shafe ka ba su je su karata su je su halaka su je su yi abin da za su yi sai ka kyale su an fahimci wayannan matsaloli to sai mu sake dawowa in ana son musulmai su dawo kan wannan anya da za su samu nasara da za su yi jagoranci a duniya su samu galaba kan kafirai kan duniya baki daya ya za a yi ya ce wasu ya gyara imani imani suna nan kowa da imani ya za a yi matsala ce mulki da son duniya mulki ne da son duniya ba haka bane ba in ana son a halakar da kai in ana son a batar da kai ana yaudarar ka ne ana kwadaita ma ne da mulki da da kuɗi ba haka bane ba kowa na kan kujerarsa duk kasashen nan kasashe kasashe guda ɗaya karkashin khilafa daula ta musulunci sai aka zo aka caccala su kowa aka bashi wannan kai kai ne sarki wuri kaza wannan kai ne kai ne shugaban waje kaza kowa ya ginu ya kafu akan kujerarsa waye zai sauka kan kujerarsa ce don addinin musulunci ya samu gata eh da me aka raba su da me da mulki da mulki da tazarci da jin daɗi abin da aka mata da su kenan shaidan da ya shiga aljanna wajen annabi annabi adam da me yau da shi hal adulluka على شجرة الخلد وملك لا يبلى سيكولوجي معنى دان ادم جيني سكينا son mulki da tazarci yace hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la haka ayat take ko ina ma'ana hal adulluka ala shajaratil khuldi me yasa bai ce na nuna ma bishiyar mangoro ko bishiyar ayaba ba yace da ba za ka so na shiryar da kai zuwa shajaratul khuldi bishiya ta dawwama wa mulkin la yabla da mulkin da baya tsufa baya karewa duk dan adam da yake ya zauna shekara 40 shekara 30 kan mulki so yake ka in kaga ya sauka an sauke shi da karfi ko ya mutu to nan jinin dan adam kenan son mulki yake yi to da shi abin da ya je ya yaudar annabi adam kenan shajaratul khuldi wa mulkin la yabla to yanzu duk wanda ake son a karya shi a batar da shi sai a je a yaudare shi shajaratul khuldi wa mulkin la yabla to da an dora shi kan wannan mulkin waɗanda suka yi masa tsarin da ya hau kan mulki sai abin da suka ce sai zai su a wannan zai su ga wannan su zo su ga wannan su su ga wannan sai su tada fitina tsakanin sannan ku sheko wajen su kuna san makamai kuna kashe kanku amma makaman da za su sar muku fa da sharadi ba za a fuskantar da wannan makaman zuwa Isra'ila ba zuwa Yahudawa ba a'a ba ku isa ba wannan to yanzu ana so a dawo kan khilafatul rashida ya za a yi kenan ha ya za a yi eh eh eh يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم اقرأ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه قال يؤتي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومن أهل الكتاب أتكن يهود ونصارى man in ta'amanuhu bi qintarin yu'addihi ilayka akwai masu amana a cikin su waɗanda in ka bashi ajiyar dukiya amana dukiya mai ɗimbin yawa zai dawo maka da dukiyarka ba zalunci ba yaudara ba cin amana wa minhum man in ta'amanuhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alaihi qa'ima a cikin su kuma akwai wanda ko dinari daya ko naira goma ka bashi ko naira ashirin ko naira ɗari ko ka ce aje maka ba zai so ya maidan maka ba sai ka ta fama an kai an kai an yi kaza an yi kaza ma'ana ana bambanta tsakanin amana da rashin amana kenan da kuma cewa addinin musulunci gaskiya yake bi ba son zuciya yake bi ba ahlul kitabi akwai mutanen kirki a cikinsu akwai marasa kirki a cikinsu mutanen kirki din nan saboda kiyayyar da suke ma musulunci ko musulunci ke da su ba a zalunce su ba ba a ce bar a zalunce su ba a ɓoye gaskiya ba kamar yadda su suke ɓoye gaskiya su bayyana ƙarya ba a'a aka faɗi gaskiya cikin su akwai masu amana in ka ba da ɗimbin dukiya ko miliyan nawa ne ka bashi ajiya kana zuwa ya ɗauko ha kayan ka ya baka wannan suke da amana a cikin su kuma akwai waɗanda ko da kwandala ka ba shi ajiya in ka zo karban abinka sai hankali ya tashi baya so ya dawo da shi zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabilu saboda yahudawa su yahudawa sun kasaru duniya guda biyu ne ba yahude ko umami ummiyi na kenan in ma ka zama ba yahude ko ka zama cikin dabbobi a wajen su kowa da ba yahude kowa dabbobi ne yasa dukiyar ka ta halatta a gare su duk abin da suka maka halal ne wa yaquluna allahi alkaziba wa hum ya'lamuna suna kirkirar ƙarya suna dangantawa ga Allah madaukakin sarki kuma sun sani bala na'am man aufa bi ahdihi wanda ya cika alkawarinsa wattaqa ya ji tsoron Allah ya cika alkawarinsa ya bayyana gaskiya cewa sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke cikin littafin su suka faɗi gaskiya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wattaka ya ji tsoron Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqina to a sani cewa Allah yana son masu tsoron Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqina duk mai tsoron Allah Allah yana son shi إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة وأنك مسنيا إن الذين وأن يشترون سكي مسنيا أدى الكورن الله من أجل سركي سكرب تمني كأن الدنيا معنا سنا سبو دكيتا da hasada suna ɓoye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo cikin littafinsu ba sa son su bayyana ma mutane a san gaskiya kuma sun tabbatar sun karanta a cikin littafin ga sifofinsa wani annabin karshen zamani zai bayyana cikin jikokin annabi isma'ila duk sun fi kowa sanin wannan sun san haka kuma sun tabbatar da haka tun me ya faru tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda abinda suke so Allah bai yi musu ba yahudawa sun fi kowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin kai musulmi ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin wani musulmi a duniyan nan ya san Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne Yahuda sun riga shi sani saboda sun karanta a cikin littafinsu karshen zamani Allah zai aiko annabin karshen zamani amma kasan Hijaz to sai suka taso daga sham birnin sham daga inda suke duk suka zo kusa da madina fadak azra'at khaybar madinatul munawwara lokacin sunanta madinatu yasrib da manzo Allah ya shiga ciki shine ta zamo al madinatul munawwara wani ma ya ce in ka ce mata almadinatul munawwara baka bata cikakkiyar darajarta ba ne cikakkiyar darajata ka ce almadinatul nabawiyya sun fi kowa sanin haka saboda fatan wannan manzan da zai zo karshe zamani ya fito cikin jininsu tsatsansu sai suka taso suka zo suka kafa sansani haibara azra'at fadak madinatul munawwara suka zo suka zauna wajen suna hayayyafa suna hayayyafa har aka zo lokacin da Allah zai bayyana manzan karshen zamani fiyayyen halitta sai aka haife shi makka sai Allah ya zabe shi cikin quraishawa hashimin dangi iya laifin da aka yi musu kenan suka ce ba sa son manzon Allah ko da za su dawama a wuta ne dan me ba a fitar da shi a cikin tsatson su ba wa kanu wa kad kanu yastaftihuna bi ala allazina kafaru in suna yaki da mushrikai sai su ce suna jiran annabin da zai zo karshen zamani ya shiga karkashin sa su yaki mushrikai su yaki menene da menene sun san haka falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi yayin da abin da suka sani ya zo sai su kafirce da shi shi ne Allah madaukin sarki ke faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina bayyinan nan menene bayyana din rasulun min Allah yatlu sufan mutahhara فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء ba haka bane ba wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dina sun sani lokacin da abin da suka sani ya bayyana sai bai bayyana musu ta yadda suke so ba to shi kenan sababin gaba da manzon Allah kenan sanabin sababin gaba da manzon Allah kenan dalili da aka zo yaki ko aka zo ijla'i banu kuraiza quraiza ko banu nadir ko banu nuka'a ijla'an da aka yi a madina jera su aka yi da aka dawo daga yaki ya za a yi da su ya za a yi da su wanda suka ce a yi kaza sa'ad ibn mu'az ya ce a kashe su wanda kaza kaza kaza da aka jera su haka suka ce mun san kai gaskiya ne amma ba ma san ka ko kashe mu za a yi ba ma san ka to shi yasa balaraben duniyar nan duk karshen zagi a wajensa ka ce ba yahudi ka gama karshen zagi saboda su ne waɗanda suka san gaskiya suka ki gaskiya saboda hasada inna allazina yashtaruna bi ahadi allahi wa amana sabana qalila ulaika la khalaqa lahum ba su da nasibi fil akhirah alaran akhirah wala yukallimuhum Allah Allah ba zai zanta da su zance na alkhairin su ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su kallon rahama ba yawmal qiyamati wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi iqra وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن منهم tabbas a cikinsu yahudawa na farikan akwai wasu cikinsu yalwuna alsinatahum bilkitabi suna lankwasa harsunansu bilkitabi da littafi littafin Allah madaukin sarki da aka saukar a taura sai suka yi share-share suka yi cancanza abu suka kankara abubuwan da suke so duk sa'an da suka zo in littafin da suka canza dinnan suna karantawa shi shikenan sai su yi ta karatun musabaka sai su kar ne mana yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min Minal kitabi wai dan ku zaci cewa yana cikin littafin da Allah ya saukar sai ga ana nuna gwaninta ana nuna iyawa ana nuna kaza da kaza dan ya ratsa ta mutane sai kai wannan ai daga Allah yake an fahimta eh ba haka ake karatun ba akwai karatun sallah akwai karatun musabaka ko karatu sallah inna azzalna fi amma karatun musabaka sai an kama ai kaza ai kaza an gyara an washe an gyara murya ba shi da karatun musabaka ba to karatun musabaka shi ya halatta ko bai halatta ba ya halatta amma wanda su suke yi karatun musabaka ana yi ne don a nuna gwaninta a nuna a koya ma mutane su koya su iya da kyau kafin musabaka ta zo wa iya karatu da tajwidi hatta wanda suka hada cikin alkur'ani karatun gaddanci suke ba haka bane ba sai da aka zo ana yin wannan to sai kowa ya je na ta fama ya iya karatu har aka zo ana tajwidi da wai san karatun tajwidi yanzu har mata suna koyan tajwidi suna iya yi to amma su wa'ancan manyan yahudawa din abinda suke suke yi canza littafin Allah suke yi sai su cancanza zantuttukan Allah su cire abinda su kakkawo abubuwan da suka saka to in suka zo suna karanta a taura suka kai inda suka cancanza abubuwa din sai su gyara murya su gyara menene da menene su ja su lankwasa harsunan su saboda su yaudari mutane su ai wannan daga Allah yake wa ma huwa min alkitabi shi kuma ba cikin littafin da Allah ya saukar bane wa yaquluna huwa min indillahi suna cewa ai wannan daga Allah yake wa ma huwa min indillahi kuma ba daga Allah yake ba wa yaquluna ala Allahi al suna ƙarya suna zangantawa ga Allah madaukin sarki wa hum ya'lamuna alhalin kasancewa sun san cewa ƙarya suke yi ma kana li bashar ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة نبوة ثم يقول للناس كونوا ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانين ولكن كونوا ربانيين تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ما كان لبشر بيداتي با قدك ونمتن نمجي ko mace babba ko yaro an yi utiyahu Allahul kitaba Allah ya bashi littafi da ilimi da annabci da wal hukuma da hukunci da hikima da ilimi mai albarka mai amfani wanda ake aiki da shi wan nubuwata da annabci mana ba daidai bane bai halatta ba Allah ya ma mutum baiwa da ilimi da duk wata baiwa da Allah zai masa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله sa'annan saboda bunkasa gani ya isa saboda mulki ko yana da ilimi ko yana da wata hikima ko ta fasaha ko ya iya tsara magana ko ana jin maganarsa ay yaqulu nas kunu ibadan li min dunillahi yace mutane ku zamo bayina ma bayan Allah ko ku zo ko ku bautata mini ma bayan Allah to ya faɗa musu ɗinnan ko ya fito fili yace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi ko a bautata min ko kaza kaza kaza kaza ko mu ko mu ko ko a'a a fakaice zai shirya musu yadda za su fahimta su ji su gamsu a zukatan su cewa ya kamata su bautata mishi ya cancanci a bautata masa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza duk ba wanda yake ba wanda baya faruwa a cikin rayuwa eh ka in Allah ya hore maka kana da jama'a kana da mabiya kana da magoya baya kana da kaza saboda kai malami ne kana wa'azi kana yada addini kana karantarwa Allah ya hore ma fasaha Allah ya hore ma kalma Allah ya hore ma alkalami in kai rubutu kowa zai karanta in kai magana kowa kowa zai ja zai ja za ka iya jan hankalin kowa shi aka ce ka yi hankali ka yi takasansan sai ka yi ladabi ya maryamu uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina Allah ya yi miki baiwa ya zabe ki ke ce farkon mace da aka yadda da ita da Allah ya yadda da yi hidiman baitul maqdis in ba haka ba da har zuwa kanki maza ne kuma manya-manyan bayan Allah Allah ya miki wannan baiwa kuma Allah zai sa ki zo ki haifi annabi Isa Allah ya miki kaza kaza kaza to ban da daga kai ban da ji da kai ban da nuna isa ukunuti li rabbiki ki lazimci ta ma ubangijinki wanda shi kansa ya lazimci ta ma ubangiji yaushe zai ce mutane kuno ibadalli zai yi to ikunuti li rabbiki alqunutu luzumut ta'a wasjudi ki sujjada warka'i ma'ar raki'ina aka ce sujjada ake nufi da ruku'i tare da masu ta yi sallah tare da masu sallah wasu malamai suka ce abinda ake nufi kankan da kai tawadu'anci to kada ki daga kanki kada ki menene da menene kada ki menene da menene saboda Allah madaukakin sarki baya son girman kai baya son daga kai baya son ji da isa da cika da batsewa da shi aka ladabtar da ita haka kai ma in Allah ya hore maka almajirai ko masu goyon baya ko kai dan siyasa ne Allah ya hore maka jama'a ko kai mai ilimi ne ko annabi ne ko wane ne kai Allah baka hikima da kalma da fasaha da fada aji aka ce bai dace ba ba daidai ba ne ka ce mutane kunu ibadalli ka ce ku zama bayina ka fada da kalmar haramun ne kai fa a fakaice haramun ne ka shimfida dabara da zaka shirya musu suna tafiya suna tafiya har su samu kansu tsakiyar hanya su zama bayan ka duk haramun ne shi yasa abinda ake so ma duk in Allah ya baka fasaha ya baka baiwa to sai kana taka sansa sai ka samu manya waɗanda za su ita nuna maka yaya za a yi yaya za a yi yaya al'amari yake tafiya shi yasa malamai suka ce abubuwa guda uku in suka riski mutum yana da sauran yaranta ko kuruciya to sai an samu barna sai ai gaza da ilimi da mulki da kuɗi waɗannan abubuwa guda uku in suka riski mutum yana da sauran yaranta to sai an yi hankali sai an yi taka tsantsan sai an samu manya suna tare da shi har sarakunan Sa'udiyya da kake gani din nan sarki yana da sauran kuruciya yana da kaza akwai dattawan da ke tare da shi da'iman su suna tsawata mishi duk ba wanda zai iya tsawata mishi amma shi ya yarda wannan dattijo da ke tare da shi shi zai iya tsawata mishi saboda dan adam zai iya shan giya ya sai ya ce a kashewa ne a ɗaurawa ne shi nan sojoji da 'yan sanda mai suke jira eh abin da aka faɗa shi za yi to shi yasa sai a samu manya suna tare su yasa shekarar su ɗari suna da mulki su har yanzu kowa na da manyan da ke tare da shi dattijo wannan ya fi karfin sarki ya fi karfin amir ya fi karfin sarki yana da shi zai tsawata mishi saboda kar a kyale kowa ko giya ta mulki ko yaranta ko kuruciya ko ji da isa ko ji da menene ya ce ai kaza ai kaza ai kaza to shi tsawata mishi ko najeriya suna mai tsawata da majalisa mai tsawata ma majalisa ko dole sai an samu dattaku sai an samu dattawa sai an samu manya waɗanda suke tsawatawa amma in rayuwa ta tafi akan yadda ake to malamai suka ce abu uku in sun riski mutum yana da sauran kuruciya ko yaranta sai an samu tabargaza sai an samu barna ilimi da kuɗi da mulki duk sa'an da mutum ya samu kuɗi yana da sauran yaranta gashi nan bahaushe ya ce kuruci dangin hauka manzo Allah ce wa shababu shu'batun min jununi haka manzo Allah ce wa shababu shu'batun min al-jununi bahaushe ya ce kuruci dangin hauka ba haka bane ba to sai samu kuɗi ya za a yi sai yadda hali ya sai yadda hali ya kasance ko kuwa samu mulki shi ke fada a gidan ko a gare ko a unguwa ko a kasar sai yadda hali ya kasance ko ko yana da fasaha ko yana da ilimi ko yana da fada'aji kuma ga kuruciya ga yarta sai yadda hali yayi to shi yasa duk inda mutum ya kai ya yana da manya ya yana da dattako ya yana da wancan tambaya da muka yi ya za a dawo din to kaga ya zo munasabarsa ta zo yanzu yanzu rayuwar da ake yi arewa menene ya wargaza rayuwar haka saboda rashin dattawa dattawan ne babu akwai dattawa masu yawan shekaru akwai masu kaza akwai masu kaza to yaya aka yi ba su fada aji karya abin aka da sunan siyasa inda aka ce siyasa ne to dan siyasa yana da yancin da zai zagi kowa da zai fadi komai game da kowa zai fadi kama da komai da kowa to waɗannan manyan mutane din wai suna tsoron su shigo a zubar musu mutunci wai sun shigo a zubar su mutunci zubar musu mutunci da aka yi din nan shi ya hana su fada aji shi ya hana su tsawata ko ba yadda za ana rayuwa ba masu fada aji ba masu tsawatawa to an zamo kenan ana rayuwa harguwa kenan la yasluhu an-nasu fawda la surata lahum wa la surata idza juhaluhum sadu idza tawalla suratul awmi amul qawmi amrahum lamma ala zaka amrul qawmi wazdadu la yasluhu an-nasu fawda harguwa ba jagoranci ba shugabanci ba girmama na gaba ba tausaya mana kasa harguwa kenan al'umma ba za ta gyaru ba shi ake ce ma fauna hargowa hayaniyar siyasa da ake ciki yanzu da rayuwar da ake ciki ba babba ba yaro ba a girmama mutum da shekarunsu shekarunsa ba a girmama mutum da yana da amana ba a girmama mutum da yana da mutunci ana girmama shi ne da yana da kuɗi ko da yana da mulki ko ana tsoron sharrinsa لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا سادوا babu shugabanci in ya zama na jahilai suke jagoranci suke kan gaba su za su fada aji su za su kafa dokoki su za su kafa menene da menene su za su yi ta tawalla suratul qaumi amrahum namma ala zaka amrul qaumi wazdadu walakin kunu walakin sai da cewa kunu ku kasance to yanzu a ce ana son a gyara arewa ta dawo kamar yadda take da ko Najeriya wace hanya za a bi da nan ba yayin kudi ake ba fa unguwa daya da guda in ya tsawata kowa zai ji in ya kulla ya kullu in ya warware ya warware ba haka bane ba ke zai da ake samun wannan kowa zaman kansa yake eh ko a dangi yanzu sai da kyarko to shi kenan rayuwa ta dabbanci ke. rayuwa kenan ta dabbanci ba yadda za a yi a samu a shawo kan rayuwa haka a ji daɗin rayuwa shi ne suke cewa ko ɗan iska cewa suke ko shege sai ai masa uba tukun ake shawo kansa ba haka bane ba kuna unguwa kowa ya kama ɗansa ya bashi abinci ya bashi rufa wani yana nan ko maraya ne ko ya fito wani wuri zo yana zaune tsakan titi ko kofar gida ba shi da uwa ba shi da uba ba shi da komai ba wanda ke kama shi yana bashi abinci kowa ƴaƴansa ya sani kowa gidansa ya sani kowa kazansa ya sani ba ka bane ba to wannan ɗan ran da ya tashi ya fandare zai iskanci kan titi kowa gudu yake ya cire adda ko takobi ko tsibi ko menene ko rodi ko me eh kowa sai ya gudu to a kalli a cikin unguwan nan akwai mace ko karuwa ce da ta saba zuwa ta kira shi ta bashi abinci ta bashi riga ta bashi tufa in ya tashi tsakar titi da rodi da takobi da menene kowa ya ganshi mai sai gudu sai yi da ya ganta zuwa yake da ya gan wannan matar zuwa ya zai yi ajewa zai yi saboda mai tafi kowa ne anguwan karwace ce ma watakila ko ba mara mutunci amma tunda ta yi mata mai da shi ɗanta tana ba shi tufa tana ba shi abinci lokacin yana jinyewa ta kira shi ta ba shi abinci in ta gan shi ba shi ta tufa ta kira shi ta ba shi ko da tsumma ce ko da tsummar riga ta ba shi ta zama uwarsa kenan ba haka bane ba in kowa ya gan shi ya gudu ita ta gan shi za ta gudu in ta gan shi za ta gudu ba ma haka ba tana gida manyan goza sai ku je ku fada mata ga wannan dan nata ya fandare ba haka bane ba da an je an fada mata sai ta taso ta zo yana rike da takobin za ta fuskance shi sai ya ajiye ko ya gudu ko ya kyale saboda me saboda ita ya girma mata ya mutunta ta ba haka bane ba ko ba haka bane ko maganar ba haka take bane haka take a'a babu karafacin karatu akwai kuskure sai a faɗa eh aka take ko to shege ma sai ai masa uba ko ake samun zaman lafiya da shi wannan kalmar ba ta da zaɓi amma ba mu saba faɗin ta ba akwai kalmomi da harshe mu ba ya iya faɗa to amma an ka zo bil misali yattadihul maqal inna Allah la yastahi ay yadhriba masalan ma ma'udatan fa ma fawqaha tun ana son arewa ta yanzu ta dawo cikin hayyacin ta ya za a yi wannan siyasar da ake tafiya za ta gyara arewa wannan tafiya da ake arewa zai gyaru to ya za a yi kafin ka je ka ce duniyar musulmai su zo Najeriya malaman ku su koya musu fara da arewa fara da Kano fara da unguwanku eh eh eh me karatun boko ba bai karatun boko ba lahallari ya iya eh mhm. Mhm. siyasa da yanzu ba wani dattijo da zaka ce ka ce je shiga siyasa eh ya za a yi kasa na garin duniya musulmai kana son ka magance ta ba haka bane ba eh malamai su shigo eh eh malamai ke cikin siyasa a yace ba za ka shiga kafa gwamnati ba sai kayi akalla shi secondary ko sannan digiri sannan mai da mai ba malamai bane ba eh malaman addini to in malaman addini ba su yi boko ba in sun je ofis da me za su yi man ka taba wa shari'a ba za su tarbuta a ofis eh eh ga matsala maimakon su ce wannan matsala ce da take bukatar a kirawo waɗanda suka yi yakin badar kaga kowane ɗan yaro karami yana son shi ya nuna ga yadda za a warware abin kuma ya fi karfin tunaninka kai kana cikin waɗanda suka lalata abin ba wo kai da kake magana ba a'a ire-irenka ba haka bane ba wata ran shekaru kusan ashirin da suka wuce muna karatu <laughs> muna karatu ne a university biyu ke sai matsala ta zo ana tattaunawa sai aka zo maganar addini muke dama misali an muna mun buga misali sai da raka musu aka ce bil misali ya tadahu hul makan abdullahi dan mubarak da ahmad bin hanbali suna tafiya sai su ga wani dattijo bai iya alwala ba babban mutum ne ya haife su amma shi ya alwala bai iya alwala ba su kuma imamu ahmad imamu ahli sunna abdullahi ibn mubarak sa'ansa sai suka yi tunani wannan dole al'amur bil ma'ruf dole mu koya masa alwala amma ya haife mu zai mu ce mishi bai yi alwala ba mun ce kada ya karbi alwalan mu kenan kuna fahimta she suka hada kai suka je suka ce dattijo kamar yanzu kano ne ka ce me eh baba ko kaka ko kuwa dattijo ne in ka ce dattijo mu biyu din nan muke musu ni na ce na fi shi iya alwala shi ya ce ya fi ni iya alwala to sai muka yadda da dattakunka za mu zo mu yi alwala ka yanke muna hukunci wa ya fi iya alwala ya ce to ku yi mu gani aka ce ma imamu ahmad an iya fara alwala duk wani hadisi duk wata sunna da ke kan alwala sai ya kawo ta ya yi tsaf ya gama abla da mubarak ya yi tsaf ya gama da ya kalli su ce eh, dukkan ku ne iya alwala yace dukkan ku bin kun fi ni iya alwala mahallu shahid da muke magana muka ce manyan mutane ne sun girma suna da su sun cancanci a girmama su amma kaza ya kuce su ba su iya kaza ba sai wani yaro ya ce eh, ai mala ai manyan ne in an fara musu gaskiya ba sa jin ai musu nasiha ba sa ji shekaran jiya masallaci unguwan mu na tashi na ma wani dattijo mai nasiha bai iya sallah ba sai da hankali tashi hankali aka ce kaza kaza yace sai ce to da yanzu shi da ya nasiha da wanda aka yi ma nasiha wa ke da laifi ce a wanda aka yi ma nasiha ma kai da aka ce ma baka iya sunna ba kai da aka ce ma kaza kaza kaza kaza ya ce a dukkan ku ba ku yi adalci ba amma dan su fahimta sai na ce musu wannan dattijon da tashi ka tashi ka ce bai iya sallah ba da yarsa ka gani kana so ko jikansa ko wata ɗaya a unguwarsu aka ce shi ke da faɗa a ji ya za ka yi eh gida ko yadda ka faɗa na wani ce gida ya ce ƙarya kake ka isa ka je gida manya za ka sa sai za ka je ka same ya ce karya kake wani cikin su ya ce karya kake ka isa ka je manya za ka sa aje a same shi manya za ka sa aje a same shi a ja hankalinsa amma kai ka tashi tsakar jama'a ka kunya tashi ka fallasa shi ka ce kana masa nasiha ina ma nan nasiha ina me nasiha me ce nasiha eh me ce nasiha me ce nasiha ka dora mutum a hanya to ala adullukum ala ahli halli ko ala adullukum ala ahli baiti eh hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna dan da aka haife shi jiya wace nasiha zaka yi wa hum lahu nasihuna yesu zance aje suna mishi nasiha eh dan da aka haife shi jiya النصيحة الإخلاص الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولكذا كذا كذا يا ذا ما رأى من نصيحة ما الله من الله نصيحة الإخلاص النصيحة بالنسبة لله تعالى الإخلاص كتاتي أبنا نجي da shi bahaushe sai ya ce in ka tashi ka fallasa mutu ka mai nasiha nake masa ne abin ya zama fitina me ce ce nasiha nasiha ita ce al-ikhlas imamu malik yana karatu da su abdullahi ibn abdullahi ibn kaza kaza al-maliki ana karatu aka tambayi eh, imamu malik zancen tsatsefe ya su me da menene sai ce sai ba da fatawa to akwai wani almajirin imam malik yana zaune shi kuma yana da dalili kan akasin abin da imam malik ya faɗa bai daga hannu ba fa bai rubuto ta gada ce ya sheikh ta faɗi zancen eh, nasiya hadi yusuf kai larabcin ka za'ifa imla'in ka za'ifa khattin ka za'ifa guda uku duk kai ba ya harama ka zo kana cin gyara an fahimta sai da aka gama karatu sai shuru yana zaune sai da kowa ya tafi shi zai samu imam malik yace ya imam malik ai ta matsala kaza kaza ina da dalili akai yace ina dalilin naka ya kawo kaza kaza kaza yace wannan abu ne mai kyau sai ya dauki wannan fatawa ya soke wancan fatawar da ya baya kaddara da cikin karatu da yace ya imam malik ai wannan magana da kafara ya zai ji to sai an tarbiyyantar da mutane me yake baka dariya <laughs> an gurbata wa mutane tarbiyya kowa yana ganin kaza da kaza da kaza kowa yana ganin kaza da kaza da kaza amma kowa ya tashi duk ɗan siyasa ɗin da na fara yake gani akwai hanyar da za a jawo su fa kuma kowa ya sani kuma ƙarya kowa yake yi ya ɗauki laspika ko yana karatu ya zagi kowa ya danganta kowa zuwa sata amma shi ɗin nan in ya tashi yana neman kwangila ko yana neman appointment ko a ɗauke shi aiki ko yana wani mata matsala mai wannan da yake zama yana zagi in zai rubuta takardar application da yake rubutawa tufa su kai sai ce me sai ya ma ya nema wanda ya yi specialize wanda ya kware cikin turanci a zabo mishi kalmomin da za su ratsa kata wannan amma ji ya ce mishi farawo ne zai ce a da goyo da rane mai yanzu yana bukata wajensa sai rubuta diyasa sai zabi kalmomin da za su me yasa bai ce biya barayi ba biya azzalimai ba biya fasikai ba za a kalli takardarsa takardarsa zan samu shiga ma'ana duk sa da kai bukatar ka san da ka yi samu shiga duk sa da abu ya danganci addinin Allah a yada addinin Allah a kira mutane zuwa addinin Allah shine sai kowa ya abin da ya ga dama har ya kore mutane daga cikin addini to manna matsalar da ɗalibai suka ce ai wannan dan tijo wannan tsoho shine bai kyauta ba baka iya sallah ba ai ma nasiha sai kai fushi sai kai fushi sai da ce a dukkan ku koyi kuskure dukkan ku koyi kuskure dukkan kai kuskure wanda ya nasiha shine mai kuskure ce kowa ya mai da hankali shi na kallona yaya aka yi wanda ya nasiha ya zama mai kuskure to shine na kawo musu wannan misali da wani abu yake so wajen wannan tsohon dattijo zai tashi ne kai tsaye cikin jama'a ya fada masa sai a'a sai fara kiki haka ai sai a bi shi gida sai wani ce karya kake baka isa ka bi shi gida ba zaka je ka zabi manya ne kamar shi a bi shi gida a girmama shi a yi masa menene da menene sannan a nuna abin da ake so to shi ne muka ce mece ce nasiha bahaushe nasiha ga tashi yanzu ka ci mutunci mutane ya kai musu nasiha kenan sunan cin mutunci cin zarafi nasiha ikhlasi dalili hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna dan da aka haife shi jiya za su ajiye shi na masa nasiha wa hum lahu mukhlisuna za su yi tsakani da Allah za su yi musu da Allah yasa an nasihatu al ikhlas kenan ko walakin kunu rabbaniyina sai da cewa ku zama rabbaniyina rabbaniyai su ne manyan malamai masu tsoron Allah masu bin Allah masu kaza da kaza da kaza suna da yawa aka ce da Abdullahi dan Abbas ya rasu aka ce mata habrun rabbaniyyun min rabbaniyina manya manyan malamai masu bin Allah walakin kunu rabbaniyina ku zama rabbaniyai masu tsoron Allah masu ilimi da me da zuwa ne zai tambaye ni ina ofis ya ce malam ina son san ilimin hadisi da alkur'ani ya zai na ce sai ka je inda ake karantarwa ka karatu babu wata hanya da zaka bi ka samu karatu sai ka je kana yi ka tusa ka koma ka haddace ya fita ka sake ka bi mutane inda suke karatu gashi nan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna lallai sai ayi karatu sai an nemi ilimi wala ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaban Allah baya umurta ku ku mala'iku da annabawa ubangijin nan a ya'murukum bil kufuri ba'da iz antum muslimun bayan ku musulunta kuma zai ce ku yi kafirci la kalla wala an fahimta to na ce masa sai ka je ka yi karatu sai ka je ka nemi inda za ka karatu yana so ya hada yana cikin itikafi watakila yana ji yanzu yana cikin itikafi ya zai wato alkur'ani fa ce sai ka je za a samu jama'a waɗanda suke mahaddata alkur'ani wajen sunna sai aka ce wani in aka ce to ga masu haddace alkur'ani yace gardawa masu haddace alkur'ani iyakacin su haddan alkur'ani in je zai haddace alkur'ani kuma za su za masa aqidan qur'ani yuna ko qur'ani menene karatu ba ba ba ba ba tafsiri ba menene tace ga gaban SAS ba ana hadda alkur'ani ba yanzu wa ahli sunna ba su da inda suke haddace alkur'ani ne in ba su da shi su yi kuskure in suna da shi to sai a je inda zaka je wai yana zo yazo hadisi da alkur'ani alqur'ani hadda da tafsiri haka kawai kuma kana zaune gida a office sai ka iya wa'annan baki daya eh ai sai ka je kai karatu kuma karatu sai shi ya ginda ya sharaɗi ma'aikacin gwamnati ne ai shi ya samu inda zai karatu karatu da ba zai taba aika san ayyukan namu kullum cikin aiki muke Eh, kaga yana so ya leka kwalaba da ido biyu kenan an taba leka cikin kwalaba da ido biyu <laughs> eh da <laughs> yake baka dariya da kai kada gwani an leka cikin kwalaba da ido biyu sai dai mai sai ido ɗaya eh? me yasa ba za a leka cikin kwalaba da ido biyu ba <laughs> ba zai yi ba ko to yanzu shi ma'aikacin gwamnati ne amma yanzu hankalin shi yazo yana cikin itikafi kuma yana son ya iya haddace alkur'ani ya iya tafsiri ya iya hadisi kuma yana rike da aiki shi kar karatun ya taba aike shi ya zai kuna hada kuna haddace alkurani nan ba ku fara ba ko to yadda matsaloli suke tafiya ke in ana son gyara sai an bi hanyar gyara in kuma aka bar hanyar gyara to shi kenan ba radda za a taba dawowa kan hanya sai an dawo kan hanya tukunna a cimma buri a samu abin da ake so amma in ba haka ba wannan halin siyasa da ake tafiya to su 'yan siyasa ɗin laifinsu ne kasancewa fandare wanda suka yi kauce ma'adi da suka yi laifinsu ne su kaɗai eh? ba laifinsu ba ne kafin ya hau kan kujeran gida yake cikin jama'a yake yana hawa kan kujeran kana hasadan shi ko halal ya ka kace haramu ko eh, sana'a ya ce kudin sata ko kai mana ku ke nesa taso da addinin ba ku nuna musu ai wannan abu ne da ya shafe mu duka kaza kaza kaza kaza fi man wa fi man wa fi man wa barik lana fi ma a'tait wa qina anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa wa sallallahu ala على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم